29 ga watan disamba watan 12 shekara ta 2015 miladiya ga a masallacin abdullahi bin abbasin wanda ke mabiyar inda sakwato inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin littafin muwattau imamu na rahimahullahu ta'ala idan karatun ana bai da shi muna cikin kitabul hajji kitabul hajji shine kitabi na 20 a kitabul hajji yau za mu tashi babu raf'is sauti bil ihlal wannan shine babi na goma akar makallah bismillah malam mustapha mai jan baki ya samu dan uzuri malam isa kyabe zai wakilce shi insha Allah bismillah malam bismillahir rahmanir rahim qala al musannif rahimahullah باب رفع الصوت بالإهلال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن أمر بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال يريد أحدهما أحدهما يريد أحدهما وحدثني وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية لتسمع المرأة نفسها باب رفع الصوت بالإهلال idan ka shiga aikin haji ka yi niyya aikin haji ka fara labbaika Allahumma labbaika wadda ita ce talbiya ko ko ita ce al-ihlalu shin a sirci aka yi ko a bayyane mun san a sallah irin misali a zahar da la'asar asirtawa ake yi a magariba raka'o'i biyu na farko da isha'i biyu na farko da subahin dukkanin ta bayyana ake yi to wajen tahalili ko talbiya shin bayyana wa ƙa'ida ko ko asirtawa malam ya ce babu raf'is sauti daga sauti akai bayyane akai ko bayyane sai an daga murya an ji kaji da kanka na kusa da kaji da na kusa da gare ka kai ma kaji da na nesa kadai a wahal da kai amma dai ya zan bayyana wa ake bil ihlali wajen ni, wajen talbiya wajen labbaik allahumma labbaik hadithin malam shine haddathani yahya an malikin an abdullahi ibn abi bakar ibn muhammad ibn amr ibn hazmin wannan dama ya yi ta maimaituwa ya yi ta gabatuwa hadisi mashhur wa allah ya masal qur'ana illa tahirun kai ne aka rawaito shi abdullahi ibn abi bakr ibn muhammad ibn amr ibn hazmin muhammadu ibn amr ibn hazm shine sahabi wanda aka rubuta ma waccan takarda a wancan hadisi da nake ishara zuwa gare abdullahi bin abi bakarin thiqatun fabtun ehin madanina ana ce mai al-ansari al-madani an abdul malik ibn abi ibn al-harith ibn hisham shi ma malam ya ƙara ba mu nasba ce daga abdul malik dan abubakar dan harith dan hisham harith ibn hisham wannan kakan shi sahabi na aljalil shi na ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam hadisin bukhari kaifa ya'tika alwahyu yaya wahayi ka zo ma ya ka zo ma ya rasulullah shine alharith ibn hisham kana abu jahalina mun san abu jahal ce masa abu jahal ibn hisham ko shi ma wannan alharith ibn hisham gida guda wannan musulmi mumini wannan arni kafiri alharith ibn hisham to wannan jika ne na abdulmalik ibn abi bakarin ka ba da hadisin ya karɓo shi abdulmalik ibn abi ibn harith ibn hishamin ya karɓo an khallad ibn sa'id al-ansari ya karɓo daga khallad khallad babban tabi'ina gawa ya karɓo an abihi daga babanai wa abba ne as-sa'ib al-ansari shi ko babban sahabina hadisi ya zama muttasil kuma ingantacce anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah kala ya ce atani jibril jibril ya zo mani ni ya umurce ni an amura ashabi sahabi umurci dukkanin sahabbaina haka yace ko kuwa cewa auman ma'i umurci duk wanda a tare da ni ɗaya daga cikin shakkar rawi wasu na cewa amma manzo sallah sallar shi ba shakku na yake ba a siga biyar kawo ya umurci dukkanin sahabbaina kai ko ko dukkanin dai wanda a tare da ni in umurce shi yi mi an yarfa'u aswatahum talbiya. kowa ya ɗaga sauti ne wajen talbiya ayi ta bayyani jaharan shin talbiya yace ce bil ihlali kowa ya ɗaga sautinsa wajen ihlal wajen haɗin labbaika Allahumma labbaika A talbiya tu al ihlal wal ihlal huwa talbiya an yarfa'u bi talbiya. yuridu ahadahuma ɗaya da ya faɗa shi rawi kila shi ka shakku ɗayan da ya karuhi in matan biya wa yamma helal to duka kuma abin gudana mun fahimci wannan da kyau sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam babu mata akwai mata aiko in mun ka ɗauki na cewa an amura a sahabi su ma ai sun shiga ko ballanta na ma ai mun ka ɗauki an amura mammaɗi sun hi shiga duk wanda a tare da ni to kenan har mata suna ɗaga muryar su lafazin hadisi haka ya nuna shi yasa imam malik ya yi hanzari ya kawo cewa wannan mutlaqun na amma yuridu bihil khususa mutlaq na bai ce ba da ba da kaza ba da kaza ba amma daga cikin aujihul ikhtisasi akwai ijma'i ko ijma'i na khassasa abu kamar yadda sunna tana khassasawa hadisin aya qur'an tana khassasewa abu da faɗi sai ta rage mai yawa وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم إمام يحيى يتشي ناسا محديثي مالك شي إمام مالك سمع أهل العلم يا جمال مي يقولون سنة شوى ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية wannan kenan ya nuna khasun na wancan maza aka wani hiban da mata wannan kuma haka ijma ya tafi mace ba ta bayyana wa ta ji da kowa mi agwar gwadon bayyana ta litusmi almar'atu nafsaha ta ji da kanta wadda kasan dai ana karatu ga sallah ita ma tana bayyana ko amma dai ta ji da kanta gwargwado ba ta yi rara-rara duk unguwa na ji saboda mi in ma ya zan dai saboda gudun fitina ga wasu waɗanda wanda in ya ji muryar mace kila wani abu ya faru da dai sauran wasu abubuwa ko ba haka ba ba an ce muryar mace al'aura ba ce akwai wanda ka ce haka nan amma kaulin yana da dan rauni na ciya mura ce al'aura ce mura da mutacce mura mace ban aura ta yi karhi saboda haka kakkace nan dun tana al'aura a dun gudun dai fitina da kuma malamai sun tafi kan cewa akwai khusus ga wancan hadisi mun fahimci wannan qala malikun قال مالك لا يرفع المحرم صوته بالإهلال في مساجد الجماعات ليسمع نفسه ومن يليه إلا في المسجد الحرام ومسجد منن فإنه يرفع صوته فيهما أقولا can wannan athari da imam malik ko ku wannan fatawa da imam malik ya karbo ga ahalul ilmi a kula wajen lafazin litusmi almar'atu nafsaha a kula wajen litusmi wannan lamu lamul amrina lamul amrina litusmi shina ya yaquluna laisa 'ala nisai raf'u sauti bit-talbiya magana ta kare nan bai wajaba ba ga mace babu ga mace ta daga sauti don wajen talbiya shikenan full stop sannan sai a ce cikun magana ko ko magana gaba ta biyu mi'il mar'atu nafsaha umurnina son akai mace ta ji da kanta mana an gane eh kakka hada su guda kamar sai lamu ta'alili baya wajaba kan mace ta daga sautin ta don ta ji da kanta in ka ce haka sai amsa sai fatawar ta hito kenan asirtawa za ta yi ko kanta kattajiyar haka magana za ta hito to akwai sun ka wasar haka sun kai wannan dalgi suka ce asirtawa za ta yi har ga karatun sallah haka aka dalgi ba don katta daga sauti ta ji da kanta ba a'a katta daga sautinta bakin nan yaya aka so li tusmi'i mar'atu nafsa ta ji da kanta aka so ba ta ko ji da kanta sai ta yi lafazi an jiya ko murya a gane wannan haka lafazin da attahi kala malikun la yarfa'u al sautahu muhrim mai ihrami bai daga sauti ne bi ihlal wajen hudin labbaika allahumma labbaika fi masajidil jama'ati a masallatai kanana inda babu ba mai faɗi da yawa ba ma'ana abin da aka nuhi inda ana wata ibada wanda ba shi ka ibada cikin masallaci ya kare sallah to ba a son ya daga sauti labbai Allah saboda ni saboda kai cutar da na nagehi kai ya shirbatar da wani kila an fahimci wannan ko ga sallah mun samu irin wannan hadithi marfu'an daga manzo sallah sallam lokacin da ya sallami sallah ya ji kowa ya kakkama wancan alhamdulillah wancan inna daina wancan qul huwallah wancan rabbil falaki ko yace kar dayan ku ya bayyana akan sashi ku rikita junan ku kowa sai ya sassabta ma kai ne gwargwadon wanda yake ji da kai ne in ya danganci cewa wurin dole sai an bayyana ko ko ko sunna ta bayyana to shi ma anan ko da yake ihlali bayyana shi ake abinda malam sun ya ce akwai wuraren da aka son ka dan sassafta murya don kakka shagaltar da wanda ga ibada te wancan yana sallah wancan yana wasu adkar wancan yana karatun alkurani kaga zaka ɗauke mutane hankali musamman in masallacin jama'at na na salawatul khamsi a azhar la'asar maghriba isha subahi ma'ana ƙananan masallatai a girma ba su da fadi sabanin in babbana kila fahimci wannan kar yayi to mi aka son yayi shi liyus ita ma wannan lamul amrita li yusmi'i nafsahu wa man yali kawai ya daga murya gwargwadon wanda shi da wanda a kusa gare za su ji ya ji da kai an gane ba allam lamul amri ko eh li yusmi' yusmi' fi'l mudari'un majzumun bi an mudmara wujuban ba'da lamul amri wannan kenan can ko dazu li yusmi'il mar'ata shina shi ma haka yake li tusmi'il mar'ata lam lamul amri tusmi' fi'l mudari'un majzumun ko bilam al'amr ba bi an mudmara ba bilam al'amr kasu in ce an mudmara nasba ta kai majazumun bilam al'amr wajen litusmi'il mar'atu ko ba haka ba wa hurrika bil kasra takhallusan min iltika'i sakinaini bi an ka li litusmi' kuma ga alif wa lamun gaba to kaga zaka ce litusmi al mar'atu to kaga ba larabci bane ka'ida litusmi il mar'atu ko li litusmi wa hurrika bil kasra takhallusan min iltika'i sakinaini akula kenan liyusmi nafsahu wa man yalihi illa fil masjidil harami wa masjid minan sai masallacin ka'aba da masallacin mina nan ɗaya ka sun nan ɗaya babu kowa ya ɗaga sauti ne duk lokacin nan kowa ita ya kai ko ba haka ba kowa ita aka yi kaga baka shigaltar da wani to wannan fa innahu yarfa'u sautahu fihima su kan ya halatta ya daga sauti a wurin an fahimci wannan qala malikun قال مالك سمعت بعض أهل العلم يستحب التلبية دبر كل صلاة وعلى كل شرف من الأرض قال مالك سمعت بعض أهل العلم ناجي ماسو إلمي ساشي ماسو إلمي يستحب التلبية ya ce mustahabi na a rinka talbiya labbaika Allahumma labbaika tun lokacin da ka shigo ihilali ka shigo ka wuce miƙati ka yi tayinta a lokacin da duk ka samu nasaba ba ce an kai kai tayi zungur ka ka kace ba a idan kai ɗaya kai yi kaɗan taɓa kaɗan taɓa babu lahi ka tsaya a yi labari ana yi labari dai wanda shari'a ta halatta ba ehin kuma ka ji labarin ma ishe kana iya dan gum kai an gaje ko cikin mota ko kwana musamman in ya mai tsawuta ko ba haka ba amma to in ka ɗauki yar tazara ko kuwa ɗan lokaci baka ka yi labbaika Allahumma labbaika ba kila har dai zuwa wata sallah to bayan sallah ana so ka dan tuno kana gama sallah ka yi labbaika Allahumma labbaika ko shudi guda ko shudi biyu haka malamai suka ce mustahabbi na duburi kulli salatin bayan kowace sallah wa ala kulli sharafin da kuma kowane tudu min al'ard na ƙasa in kana tafiya in zaka wani dan tsauni wani tudu malamai suna cewa da tudu da rahi da in zaka hau dabba da in zaka sauka da in zaka haɗu da wasu ayari da in ka cinke wasu ka cinke ku to duk alama ce na cewa kana labbaika allahumma labbaika don alama cewa ka ɗaga shairullahi lahi a san dai aikin hajji na aka yi ba wasa ta aka yi ba sannan kuma ka rinka tunatar da mutane wannan ibada an fahimci wannan saboda haka dai a tahalil a talbiya dai daga sauti aka yi sai banda banda mata ko mace kawai ta bayyana amma ba sai ta ji da kowa ba babu ifradil hajji babu ifradil hajji Malikin, yahya an aswad an abil aswad muhammad بن عبد an urwa zubair عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بعمرة فحل وأما من أهل بحج أو جمع الحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر نعم وحدثني وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج وحدثني, وحدثني عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن قال وكان يتيما في حجر عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج باب إفراد الحج yanzu ka zo wajen miƙati miƙati wuraren da za ka shiga aikin haji da na an kasan za ka yi wanka ka fitar da kayan gida ka yi izari da rida'i ko bayan ka yi wanka sannan ka taho ka ƙudurta a cikin zuciyarka ba harshe ba ka ƙudurta wani irin nau'in ibada za ka yi sannan ka buɗa labbaika Allahumma labbaika sai ka ci gaba a wajen ƙudurtawa da don tahiya kai ayyuka dole sai ka ayyana a zuciyarka da aikinka wani irin nau'in aiki za ka yi to muna da abubuwa guda uku na ɗaya akwai aikin hajji muna da abubuwa guda biyu akwai aikin hajji akwai umra ko ko kai aikin hajji shi kadai ko kai umra ita kadai ko ka hada kai su tare ba nau'i uku ba kenan aikin hajji shi kadai sai a ce masa ifradi aikin hajji umra ita kadai ka tahi da ita da nan wajen miƙati ka je kuma ita za ka yi in ka je makka ka shiga ka'aba ka yi dawafi na kudumi ka zo ka yi sa'ayi bai na safa ka zo ka yi saisayi ka kare umra ko ba haka ba ka koma cikin kayan gidanka ka jira sai takwas ga wata ranar da za a fita mina sai ka koma niyyar aikin haji shi kadai sannan ka hita ka yi sauran aikin haji daga mina zuwa arfa zuwa muzdalifa ka dawo minarar sallah sannan ka gangaro ka yi dawafil ifada ka yi abubuwan zaɓe ka gama aikin hajji shi ko shi kaɗai aikin umra ita kaɗai aikin hajji shi kaɗai a sa tahallul tsakanin su in tabar a sa wani abu na sanya kaya da mu'amalar ka ta gida wannan shi aka ce matamattu'u amma a istilahi na malamai istilahi na baya-baya a fahimta sosai istilahi na baya-baya istilahi na malaman fikihu da malaman usulu a kula saboda ka in hada wani abu mutum ya dan abin nan sannan akwai sifa ta gaba ita ce ni ita ce ka kudurta lokacin farawarka da umrar da aikin hajin tare ko wacce aikin ibada ka yi ta guda amma duka su kawwa sai a raba ko ba haka ba ka zo dawafin udumi guda isa a bai da safa wal guda kuma kawa umra da aikin haji ko ba ka fita kayan kan aikin haji kana nan ciki ko da umrar ta kare ka aski ba baka saisaye ka canza kaya ina nufin baka sa kayan gida sannan kuma ka ci gaba da zama har lokacin takwas ga wata a ɗunguma da kai tare a tafi mina da mina zuwa arfa daga arfa zuwa muzdalifa a dawo mina a gangara makka sannan ka kare gaba ɗaya kayan umra da haji tare a fahimci wannan wayannan haluluka guda bakwai su aka ce ma aujuhu aujuhul haji ko ku a ce musu aujuhun nusuki ko ku a ce musu al'ansakus salata al'ansaku jam'un nusuk guda uku ko aujuhu to waɗanda uku ɗin ifradi ko tamattu'i ko kirani shin wanne ne ya fi wane ne mafi hici wane ne ya fi yawan lada ko wane ne aka hisun a yi hasali kamun sannan shin duka sun halatta a yi su ɗaya kenan tambaya ta farko in sun halatta duka wanne ne ya fi fifiko in za mu wanda ya fi muna jibin fihiko wajen biyu ko fi'ilu ko kaulu na annabi sallallahu alaihi wasallam wane ne ya kaulu ya fifita shi annabi ya taɓa fifita wani ga bakinsu na cewa hajji ko tamattu'i ko ifradi ko kirani ko ko ya taɓa aikata ɗaya ɗaya shi muka so mu ja sai mu samu amsa kila an fahimci wannan kamar da mun ka sani dukan ƙaunin duka sun kashe gashi uku malik a nan cikin muwadda da sauran duk fatawoyi ne sun tafi kan cewa ifradi afdalu imam shafi yana da ƙauli biyu ƙauli na farko ifradu afdalu ya tahi tare da malik cikin wannan kauli na biyu ya ce attamattu afdalu nan ya race malik an fahimta kauli na gaba shine me shine alqiranu alqiranu afdalu wanda ah, afdalu wanda suka teka wannan imamu ahmad da sauran wanda suka teka ta da shi kauli na gaba a tamattu afdalu tamattu abu hanifa ya teka haka nan shafi ya teka haka nan mun fahimci haka wato baka samu ko wani ɗaya daga cikin kaulin lokacin ka face ka samu akwai wani cikin a'imma na maza har ya tafi kan kauli ɗaya ko to sai mu zo mu lalabo mu ji kaulin kowane daga cikin su miwaye dogara da shi imam malik bari mu saurara shi yanzu da littafi ne muka karatu bari mu saurara ni a hujja ce ta cewa ifradi yayi an fahimci wannan sannan mu rage hujjojin saura su ko mu zumu ya hujja sai mu hanga mu duba mu ga wahai karhi mm. wadda ta karhi sai mu hita da ita insha Allah babu ifradul hajji malam ka karanta wa haddathani yahya an malikin عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وتسندي إن كنت كاوة دقى إمام مالك شيدي أنسنشي دقى أبو الأسود وأنا أبو الأسود سونا سقاشنا مالا دكين يهودي شيني محمد ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن محمد ابن عبد الرحمن إن ابن نوفل ابن الأسود ابن نوفل ابن خويلد ابن أس أسد ابن عبد الأزة الأسدي المدني in mun kadiba salsala ce in kattahi zaka ga ya haɗu da kakan khadija radiyallahu anha matan manzo sallallahu a can cikin kakanni abul aswad din nan yana da hadisai guda hudu a cikin wadda ma'ana imam malik ya rawaito hadisai hudu a marfu'ai masu musalsala zuwa ga annabi sallallahu sallam sannan akwai hadisi shi guda shi ko mursal na an gam an san mursal saboda haka dududu a cikin muwadda yana da hadisi biyar hudu dukansu musnada ingantattu miƙaƙƙu har ga manzo sallallahu guda ya zama mursali za mu ci mai insha Allah ina ji in ba manta ba nan ne shine farkon da mun ka fara kitabis da shi abul aswadi a karatu a matsayi ne Fiqatun thabtun bai da matsala ingantacce na amintacce daga ana cewa bari za mu zo gashin an urwa tubni an urwa tubni zubairi daga urwa dan zubairi urwa shine wa urwa tubni zubairi ko baban hishamu mun shajin cewa haddathani ma an yahya an malikin an hisham ibn urwata an abihi imamu yahya yahya ibn ma'in takwara imamu ahmad da imam ah, ali al-madini ko yana cewa abul aswad an urwata ahabbu ilayya min hisham an urwata an fahimta a ce abul aswad ya ji ga urwa na hajin daɗi na hajin hadisin ya lalle har da ta yi ƙarhi nan yadda a ce hisham kan urwa duk da cewa hishamu dan urwatu na ko to he da a ce hishamu daga baba ne urwatu me yadda sun ya nuna mun ko san hishamu daga urwa thika ne kuma hadisin lahiyayye na to sai yake ya ce wannan asahu in ta hanyar karihita mun fahimci abin ina son dai in ce al aswadu an urwa hadisi mai kakke an fahimci wannan an urwata daga urwa shi ko urwa an aisha ta daga aisha radiyallahu an ka samu matsala cikin sanadin hadisin babu wata matsala daga malik daga abul aswadi daga urwa daga aisha daga manzon Allah sallallahu alaihi annaha ita ka cewa kharajna mun fita ma'a rasulillahi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ama hajjatil wada shekarar da an kai hajjin bankwana shekara hajjin bankwana shekara ta goma bayan hijira ko hajjin karshe ana ce mai hajjin bankwana duk manzon sallallahu alaihi wasallam aikin haji baya gare ko har kuma manzo sallallahu alaihi da kai ne yayi ban kwana da mutane yana ce musu khudhu anni manasikakum khudhu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da ami hada kaga ai ban kwana kenan kowa ya diba wal zan yi aikin haji kowa ya diba ina ganin daga wagga shekara kenan ba mu koma haduwa kaga ai yayi ban kwana sai sa suka ce mata am hajjatul wada to tace mun fita mu digigi daga ga duk sahabban manzo sallallahu alaihi ana tafiya faminna man ahalla bi umrah da an ka zo miƙati daga cikin sahabbai akwai wanda ya yi ƙudurin umra ya shiga umra ya yi niyya an samu sifa ɗaya kenan wa minna man ahalla bi hajjatin wa umra akwai wanda shi ku ya gwamaya aikin haji da umra an samu mi kirani na ɗazu umra ya fara yi za a samu mi za a samu tamattu'i bin zai gama umra ya koma ya zauna kwanaki nai sannan mi sannan kuma shiga aikin haji tamattu'i za a samu shi ku wannan na biyu kirani za a samu wa minna man ahalla bil hajj wahda akwai wanda niyya aikin hajji yayi shi kadai an gane ba me yasa imam malik yace umra yace ifradi tace wa ahalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil hajj annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kudurin aikin hajji labbaik allahumma hajjatan yace ifradi kenan yayi a wannan lafazi kenan ifradi mu saurara sosai sai imam malik yace saboda haka kenan to ka san ko in dai ta tabbata haka na kuma ga hadisin ya tabbata ko in dai haka na to wani ne ya karhi ga wasu sun yi kaza wasu sun yi kaza annabi ga wanda ya yi ko an ce duka sun halatta wani karhi to shi hujja imam malik ya kure anan to sai mu saurara fa amma man ahalla bi umratin amma wanda ya fara aikin umra ya shiga tahallul na umra fa halla shi kan ya hita aikin haji ya hita aikin umra lokacin me lokacin da ya gama umra shikenan sai ya shiga hilali ihlali ka koma cikin harkarka ta gida ko miya halatta gare ka wanda da ma halalla gare ka kamun ka shiga aikin haji irin sanya tuwahi na gida irin sanya turare irin mu'amala da iyali da sauransu an fahimci wannan wa amma mana halla bi hajjin amma wanda ya kudurta aikin haji zai yi au jama'a hajja wal umra ko ku ya hada aikin haji da umra to shi kan falam yuhillu falam yuhillu ba su shiga tahalluli ba su komawa irin yanayin gida hatta kana yawmun nahari sai sallah sai sallah an fahimta sai sallah tunda in ka dauko aikin haji zungur kenan sai an yi sai an yi dawaful ifada dawaful ifada aina ne sallah haka ma in ka dauko kirani duka shina an fahimci wannan wannan shi na ya koma magana ifradi ta wa mun ka same ta ta abul aswadi ko imam mali ya samu daga abul aswadi daga urwa daga aisha ko yace ina da wata sabon hanya daga aisha har yanzu wahdathani an malikin an abdurrahman ibn qasimi an abihi an aishata ummul mu'minina ma malik ya ba labari daga abdurrahman dan qasim qasim mun san shi qasim dan muhammad ko hmm. muhammad ibn abi bakir ko an abihi daga babansa an aisha daga gwaggwas aisha radiyallahu anha anna rasulullahi ta ce manzon Allah sallallahu Sallam a afradal hajja ya ifradin haji mun samu kauli na biyu ko har yanzu daga Aisha ko wa haddathani an malikin wancan hadisi da ka sani malam zai koma cotton ne koma dace shi ya baka kuma wurin daidai wurin ana abin aswadi daga abul aswadi muhammad ibn abdurrahman ibn naufal ibn al aswad ibn naufal ibn asad ko al madani al ansari kala yace to daga shiwa muhammad bin aswad kala ce wa kana inji imam malik kala kala bi kala imam malik wa kana yatiman fi hajar urwa ibn in kana son ka ce yayi karatu me alaka ce da urwa ha ana cewa ya haya ya ce ya ji daga urwa ya ji abul aswad daga urwa ya hijin karhi da ya ji hishamu daga urwa sai ce dalili wa kana yatiman marayina fi hajari urwatar ibn zubairi a gidan urwatar ibn zubairi shi rika shi rasuwa ubani yayi urwata ibn zubairi dauna ne shi saboda haka shi an malami ne shi uban gida ne ne ya tashi gidan tsumbul kila an fahimta wani lokaci kun san ga masu dattijai masu dattako sun ma hififi ta ɗiyan da ba su bisa su ai mun san da wannan ko in ba yanzu da duniyar ta lalace ba wa iyaka sun ka ce iya da kanka ko yauwa to ka yan ba yanzu ba amma dai da mun ka sani uwaye da kakanni ya ka ce gidanku ga dan riko ga dan mai gida to dan dan riko ya hijin daɗi a da ko ba haka ba a da an urwa tabni zubairi daga shi ana ce mai shi abul aswad din ga yatimu urwa aka ce mai da an ce abul aswad a ce wannan sai a ce yatimu urwa marayan urwatu an urwa tabni zubairi daga mai gida ne malki ne urwatu ibn zubairi shi ko ruwa an ta ummul mu'minina daga aisha uwan mu'minai anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama afrad al-hajj ya ifradin hajji an fahimci wannan ah, wannan shi a hujja imam malik kamar da mun ka ambata hujja ko ta hujjantu ko duk wanda ya ce shi hujja ta dogaro ga abin da ya tabbata ga manzo sallallahu alaihi wasallam to shikenan ita a hujja ko ba haka ba ta hujjantu sai dai kash akwai yan matsala guda a ba hadisin adda illa ba <laughs> ya ce subhanallah ba hadisin adda illa ba wato harkar karatu da harkar ilimi shi yasa babu gwani ko ba haka ba shi yasa karshe duk sai a mai da al'amari ga Allah wa ka kulli dhi ilmin alim ai sai har ga al'amari ga Allah imam malik lalle ya wato hadisi ga aisha radiyallahu anhu ta ce manzo sallah sallan ya ifradi ko ba haka ba kamar yadda muka gani cikin waɗannan hadisai ba aisha ita ce haka ba abdullahi bin umar ya ce manzo sallah sallan ya ifradi ba umar ɗaya da aisha suka ce haka ba hatta da jabiru ibn abdullahi ya ce ya ifradi hadisin abdullahi bin umar da hadisin jabiru ibn abdullahi shina nan cikin bukhari da muslim saboda haka ba ta hanyar rashin inganci ba lalle ta tabbata har gare su cewa manzo sallallahu alaihi ya ifradi an fahimci nan da kyau Abdullah bin Abbas ya taba ruwaitowa Muslim ya kawo shi cewa manzo sallallahu alaihi ya ifradi mun samu tun nawa mun samu tun hudu ko ga Aisha ta ce an annabi ya ifradi nan shi ga kwalan kwalan kana gani gaba gare ka sannan mun ce Jabir ibn Abdullahi da Abdullahi ibn Umar sun ce ya ifradi sai Bukhari da sai Muslim sun ruwaito shi sa muka ce abdullahi bin abbasin sun ruwaito mi sun ruwaito cewa shi ma abdullahi bin abbasin a cikin musulmi ya ruwaito manzon Allah ya yi firaji ko rike min waɗannan baya ga waɗannan akwai wasu mutane guda goma guda guda goma cicicip na sahabbai na ɗayansu umar bin khattabi a cikin bukhari umar bin khattabi a cikin bukhari anas bin malikin a bukhari da muslim imran bin husayn a cikin muslim bara'u bara'u ibn azib a cikin abu dawuda ali ibn abi talib a cikin nasa'i suraqatu da abu talha dukansu a inda imamu ahmad a cikin musnad kenan ko abu sa'idin da qatada wajen wa wajen daru qutni da ibnu abi aufa musa ibnu abi aufa allahumma salli ala ali abi aufa shi an na goma a cikin cikin musnad na bazzar duk waɗanga guda goma ya tabbata sun ce manzo sallah sallam kirani ya yi dukansu su goma sun ce annabi kirani ya yi goma ɗanga kuma daga cikin goma ɗanga akwai hadisan bukhari da muslim akwai hadisan bukhari shi kadai akwai hadisan muslim shi kadai ga na imamu ahmad ga na bazzaru ga na daru kutuni ko ga na nasa'i kuma sun tafi kan cewa manzo sallah sallam kirani ya yi mun fahimci wannan mun samu kauli na biyu ko kauli na gaba muna da hadisin abdullahi bin umar ɗazu mun ce can cikin wanda sun ka ce ifradi yayi akwai abdullahi bin umar ko muna da hadisin abdullahi bin umar muna da hadisin aisha radiyallahu anha ɗazu can mun hade tana cikin wanda sun ce tamattu'i ko muna da hadisin abu musa ashari muna da hadisin abdullahi bin abbas a cikin bukhari da muslimu suka ce tamattu'i yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tamattu'i yayi kila fahimci wannan to ba ashe kaga ba gardamar ingancin hadisi ko rashin inganci ba a ta aka yi ba ko gardamar ya za ka haɗa hadisan ko ko in suna haɗuwa in ba su haɗuwa wani za ka zubar ka riki wani don dole sai guda ko ba haka ba ta yawa za ka dibi sai ka ɗauki masu yawa ko kuma ta kusanci za ka dibi ko kuma ta mi za ka dibi shi yasa koyo shi abinda malamai kawa mutane faɗakarwa game da shi kakka kaito da abin da ka sani shi ɗai sai ka yanke hukunci hakikanin gaskiya misali da ake ka karanci mu ɗai cikin kutubu sitta ko da ke bai ma cikin kutubu sitta ko ka karanci mu ɗai ba ka sauran kutubu sitta ba to hadisin ifradi afradan nabi sallallahu alaihi wasallam shi ɗaya zaka samu kuma hakikanin gaskiya hadisi na tana hanyar sanadi ne ingantacce to ina ganin a matsayin kan ahlus sunna ba mai ɗage kana ko ba mai ɗage ka ga wannan fatawat kuma kwance ba ita ba ka yadda ko ba haka ba hadisi ya inganta abdullahi bin Abbas mun samu hadisi ingantacce yana hasala ma ya ce ba manzo sallah sai an ce ba abdullahi bin Abbas ya ce manzo sallah sun ba kira ne bai na hasala hadisi ya tabbata ingantacce yana nan cikin bukhari aka tambaye shi fatawat ana ta matu'i ko ba yace ana yi mana ana ta matu'i ana ni annabi ni yayi yayi ni aka ce ah. amma Abubakar da Umar sun ce ba a ta matu'i ba a ni sai ya yace ana yi suka ce Allah ga ta mala Abubakar da Umar fa sai ce a ah. wallahi ina ganin bala'i ya kusa ya sauka gare ku duwatsu daga sama ina ce muku annabi kuna ce mai Abubakar da Umar ina ce muku annabi yayi kuna ce Abubakar da Umar kenan a waje ne tabbatattar magana ta an tambayi abdullahi bin umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yace kirani yayi an kace an baban ka fa yana hana kirani yace to in ce muku annabi ka ce babana annabi ne ce ka ce babana duk waɗanda suna cikin hujjojin da manzo sallallahu alaihi wasallam kirani yayi amma mu takaita bari in toma ba tare da an ka hadisa hadisan da inganta tuna kuma za ka ci gaba cin karo da su ko amma yaya malamai suka yi jam'u jam'u dai za a yi cikin waɗanda hadisai kuma jam'u ba malamai suka yi shi ba sun sami a hadisi ingantacce an fahimta hadisi ya tabbata kamar yadda abdullahi bin abbas ya yi muna jam'u ta ina na manzon sallah sun yi ihrami kun san wannan ko a cikin masallaci ko a lokacin hawan godiya ko a bai dawo to haka na ku dabbaka haka take hakikanin manzo sallasan lokacin da zai fara miƙati din nan na farko labbai kallahumma hajjatan yanci hadisi ya tabbata manzo sallasan yana tafiya ya ce jibiru sun ka kai wani wuri da aka ce mawadin aqiqi annabi sallasan ya ce jibiru ya taho min ya ce ya rasulallahi sauka wurin nan kai sallah raka'a biyu fa innahu wadun mubarakun wadin mubarakun kai tsaya nan kai sallah raka'a biyu wani rafi na mai albarka in ka gama sallah ka ce bi umratin wa hajjatin ɗazu hajjatin ya yi ko wanda ya ji ɗazu ya ce allahumma labbaika hajjatan ko bai ji ƙari ba in ya ce a faradar nabi sallallahu ya daidai ko bai daidai ba to shi wanga da ya halarci wadul aqiqi inda manzon sallallahu ya yi sallah raka'a biyu ko ba haka ba ya ƙara bi hajjatin wa umratin ya ce annabi matu irani ya yi daidai ko bai daidai ba wani ya ce umra ya yi ko ba shi matu ba kai umra ita kadai mazo sallah sallan tabbas muna da hadisi ingantacce da ya taba tahiya ya maimaita wa umratan don ta samu shiga saboda can ɗazu ya yi hajjan shi kadai sannan ya zo ya gwama yasu sai ita ku ya zo ya umra ita kadai sai ya gwama yasu kina fahimci wannan wannan hadisi na ingantacce shi ya warware muna matsala sai mu dawo sai mu ce ashe kenan manzo sallallahu sallam ba haji ba ba haji shi kadai ba ko me yayi kirani ne? aka amma yace wannan sosai zaka samu wasu sun ce tamattu'i tamattu'i still haka suna ce mu abinda aikin manzo sallallahu sallam yayi tamattu'i yayi ko shi na dazu na faɗa muku ni ce tamattu'i a istilahin malamai na baya baya ko shi adda kai umra ita kadai sai ka gama ta kai aikin hajji amma kalimar tamattu a larabci na farko larabcin ƙur'ani faman tamatta'a bil umrati ko ilal hajji tsara min al hadayi kadiba lafazin ayat التمتع wa والتمتع istilahi duka yana shiga nan fa matta ka koma cikin manasikul hajji na shekul islami samahatu ibn bas ya zaya ta halilin aya ya ce wannan aya faman tamatta ilal hajji ila alhajj famastaysar bil hadayi tashmalul qarna wal mutamatti'a ta haɗa mai kirari da mai tamattu'i din istilahin a ce a gwama ya umra da aikin haji shi kadai umra da aikin haji a ya ta ce kirari amma in ba a gwama ba a yi umra ita kadai sannan a gama aikin hajji shi ko ita aka ce mata daga baya zo an ka bambanta farko ana ce makirani da tamattu'i duk tamattu'u an fahimci haka kan haka sai muhammad nasir din da ibn ba da can na farko mai zadul ma'adi ibn qayyim sun hada wani fikihu sun ka ce waɗanda sun ka ce kirani su goma ko da waɗanda sun ka ce tamattu'i su hudu ko suka ce hadisi guda na duk su goma sha hudu na kirani tamattu'i larabcin su na asali duk gaba ɗaya goma yayi ko saboda haka wasu sun ka ce ifradi su iya hudu an gane wadda na hada can ba mun ce hudu ifradi ba goma kirani hudu tamattu'i sai ka gyara hudu ifradi goma sha hudu kirani ko tamattu'i duk da kace mai an fahimci haka nan to alhamdulillah sannan kuma muka samu hadisi wani hadisi sai zai kare mai lafazin manzo ba yanzu duk lalabi aka yi ba wannan ya ce annabi ga abin da yayi annabi sallallahu alaihi wasallam sai zai wani rabo da an ka shiga aikin hajjin ga wani ya shiga da hajji ko wani ya shiga da umra ko wani ya shiga da haji da umra da haji ko haji da umra ko umra da haji umra da haji haka aka cewa ko ba haji da umra ba umra da haji sai da tambaya gaba yauwa <laughs> to masha Allah to da kowa shiga haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam aka dan taba tahiyya sai ce shi wai dukan ku kowa zo da abin abin hadaya to wanda bai zo da abin hadaya fa in ka shiga makka fa in baka da abin hadaya to da kayan umrarka ka gama cire kayanka na aikin haji cire kayanka na aiki na ihrami sai kayanka na gida in wanda bai da abin hadaya bai ta zarci amma wanda ya san ya zo da abin hadaya to shi kan in ya dauko kirani dinai ya ci gaba da abin ne haka manzon Allah ya faɗa musu asigan labari aka taɓa tahiya can shiga makka sai ce jama'a ba ku manta ba na faɗa muku fa duk wanda bai zo da abin hadaya ba da an yi umra shikenan ya ƙare sai ya jira sai takwas ga wata amma wanda ya zo da abin hadaya shi kan ya zarce sai ni sai goma ga wata an fahimta gab a shiga makka saboda haka ku yi wasu tunan sun kai gyara um, wanda bai zo da abin hadaya ba amma ni. amma ya ɗauko kirani sai ka ce ce mai da shi ya umra Allah labbaik a umratan wanda ya san a ya zo da abin umra ɗin eh, abin hadaya sai ya bakai ne labbaik umratan hajjan wanda ya ɗauko tamattu'i umra ɗai amma ya zo da abin hadaya sai ya rikide ya koma umratan hajjan sai an ka samu wanda ya zo da hadaya tamattu'i wanda bai zo da hadaya ba kirani to wanda shi farko hajji ya ɗauko sai gashi makatantan bai taho da ko ba shi bai ji hukunci ne ba za ka ci gaba da tafiya da manzo sallah sallan ya zo ya yi dawafi na farko aka yi sa'i bai safa wal marwati an kai mi sai ya ce duk wanda bai zo da abin halaya ba dole dole ya kace in ya ɗauko kirani to dole ya kace kirani ya tamattu'i dole ya tsaya daga nan ya koma kayi na gida har takwas ga wata haka nan ma wanda ya ɗauko aikin haji ya mai da shi umra ya kace nan ya ƙare umra sai ya jira aikin haji sai takwas ga wata Mazu sallah ya mai da wannan wajibi da yawa akwai wanda saƙo ya kai gare su suna tuwa suna tambayar mazu sallah sallah shi mun ji an ce kace ce haka yaya annabi sallah sai ce haka ne ce ya siffanta cewa umra ta shiga cikin aikin hajji haka sai sanya sunai kamar yadda yatsun nan sun ka shiga cikin yan uwansu to haka umra ta shiga cikin aikin haji kenan babu sanda za ka yi aikin haji shi kadai ba tare da umra ba sai dai ka yi ta in ma tamattu'an wa in ma kiranin in ka zo da abin hadaya kiranu in baka zo da abin hadaya ba tamattu la fahimci wannan annabi sallallahu alaihi wasallam dai diba ya gama joratin mutane sun ka taho ka san yanayin wanda yake ko ba haka ba kowa da halin to abin hadaya ba sai ga kamar da Aisha ta ce radiyallahu anha kowa da Jabir ya rawaito radiyallahu an sai ce waɗanda suka zo da abin hadaya ba su wuce manzo sallah sallan ba wada wuliya sari da wasu 'yan masu hannu da shuni zaure sar masu hannu da shuni sai masu hannu da shuni sai kirgirga su daga cikin kirgirga da aka yi mun gano Abubakar da ya zo da hadaya Umar ya zo da hadaya Uthman ya zo da hadaya ali ibn abi talib ya zo da hadaya abdurrahman ibn eh, abdurrahman ibn auf ya zo da hadaya manzo sallah sallan ya ba mata ne hadaya sai ka hada matan manzo sallah sallan sannan shi kai ne ya zo da hadaya kila fahimta kenan ni ya waje gare su su yi kirani to in ko ka cire yan waɗanga qala'il cikin wajen dubai bai da sun to aikin haji ai kaga waɗannan kalilan na majalatin mutane kina ba su do hadaya ba manzo sallah sai ga kamar kuska su akwai nuna dan damuwa su waɗannan mutane sun ga kamar an ɗara su lada me ɗar lada da an kai musu ana shiga da kai sadda manzo sallah shi shiga makka ran hudu ga watan zulhijja hudu ga watan zulhijja ran lahadi hudu ga watan zulhijja ya shiga sahiyar lahadi bayan sallar su bayan sai gargaro cikin gari hudu ga watan zulhijja kai umraran nan ka gama ko yaushe na za a shiga zuwa zuwa mina takwas ga wata kwana nawa kwana hudu kwana hudu wanda a kirari ƙari ne shina nan cikin ibada ko ba haka ba shina nan cikin kaya ne aikin hajji shina nan cikin kaza kaza kai kuma an sa ka cire kayan ka koma rayuwarka ta gida ko ba haka ba ka sha wa turare ka ka yi kaza ka yi kaza ka zo ga iya sai kaga kamar ka samu na kaso kwana hudu baka cikin ibada to isahabai na haba muna sai sun ka su tasarin su tasari kai hasara wajen ibada ko ba haka ba Ehe mun muku akasin haka yawwa saboda haka sai sun kai ta koke-koke suka yi ta rashin jin daɗi ya za a ce mun hito da 'yan uwanmu gaba ɗaya amma a ce su tsere muna mu zo gaba ɗaya a ce yanzu shi shikenan mu mu koma lalatattu mu zanna shi shikenan babu wani aikin haji shikenan wai hamil har kaza annabi sallallahu alaihi wasallam har yayi wata magana law istaqbaltu min amri mastadabart ma utul halaya da da nan da nake a yanzu ya zan da jumla experience ɗin da ni samu yanzu abin da ni ganin ma idona yanzu irin damuwar sahabbai da jin ciwon wannan al'amari da shi ni fara gani tun ban hito madina da ban tuwa da hadaya sai in taho ma ni sai in zan irin su dun su ji natsuwa kila fahimta da annabi bai gargado hadaya bai shiga cikin su so a komo shi manzo sallah sai ya cire kaya koma kayan gida da su hidan jin sassabci ko kasan in kana ganin laihi na kamar rana a hazabi umar bin khattabi ana can ya rana khandak ana jebai tsakanin kahirai da musulmi lokacin da aka kawo madina ko babu tazara ana yi tai ana yi tai umar yammance har ranar ta faɗi bai la'asar ba sannan yadda yana ɗaukar da ɗauki abin arwallah yana cewa shagu yan banza har sun mantar da ni salatul wusta daga cikin dalilan cewa salatul asr salatul wusta ko har sun mantar da ni salatul wusta wai har rana ta fara da ya salatu wasu ba wanzu sallallahu sace a ah, Umar hadda kai ni ma ai ta ce a ah, hadda kai rasulullahi to alhamdulillah to kaga in ka mi mi mi mata ka cewa ba gare ka farawa ba ko ba haka ba ehin ka san gwanin da ya ci ka kai da shi abuwa ne ehin kamar da ka so in ce sai manzo sallah alaihi da abin da ni ga na wasu yanzu da tun ina madina ni ga wannan dama da ban tawa sai in zan irin su a sai suka ce wannan magana ta babba to tun mi hana manzon sallah sai ce kai shikenan bari in koma tabattu in bai tare bai yiwa bai yiwa don da yana yiwa da yayi tun da har yadda da yana yiwa nan ya canza hukuncin da yayi da yana yiwa ya ce musu ayya to tun da dai harkar ibada ta hakuna kuka ba abin kuka na ba ko ma ranin ka ya ce musu haka nan sai basu da juyayi da cin da jin zahi shi ko yana son kuma ya daidai da su amma ya kasa ya daidai da su yana son ya share musu hawa ya kasa mai da musu mai da su tamattuyi suka ce to ya hukuncin tamattuyi da kirani kenan ga in ka gargado hadaya mi atta hukuncin tamattuyi gare ka in kana da hadaya hukuncin nau'in aikin hadaya zaka in kana da hadaya suka ce menene kirani ko wujuban ko istihbaban sai suka ce to in baka da hadaya ni ka yi wujuban ko istihbaban to kuma kun koma ibn hazmin kun koma ibn hazmin kun koma ibn qaymil jawziya kun koma albani ga wannan wannan kiyasin ne faɗa muku shi sun kai umarni su suka ce babu ifaradi gaba ɗaya shi ayyukan hajji don dole halin ka biyu in ma ka zo da hada ko ka zo da ita faɗa min tsaka-tsaki akwai tsaka-tsaki ka zo ba ka zo ba ka zo da ita ba ka zo da ita ba akwai shi guda za ka yi to annabi ya riga kan sanda in ka zo da ita kirani in ba ka zo da ita ba tamattu shi suka ce manasikul hajji ithnani alkirani wa tamattu kila kun gane wajahin khilafa amma waɗanda waɗanda hadisai ba su kai waɗanda hadisai ba su kai musu ba kila fahimta kuma sun ga hadisin Aisha radiyallahu anha na cewa afradan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kuma lalle a fara da farko kuma tun farko na amma hukuncin ya canza bisa tahiya bisa tahiya bisa tahiya har zuwa madi makka su sun ka tsaya haka haka nan sun ka ba da fatawar ifradi haka ai mure ko ba kure ba ba kure ba ba su kure ba ko sun ka ba da fatawar ifradi haka yi sun ka tsaya kan hadisin Aisha kuma gashi hadisi isnaduhu sahihun kenan ba ai kure wajen mi ba ai kure ko ba kure ba shi ba kure ba ko amma fatawar daidai take to mi akure to mu ba da wani abu ko sai kun ba da wani abu wanda zan cewa in kure in ba kure ba hadisi dai ingantacce na amma ga wani abin yake a mi aka ce mahukuncin har yanzu dai ba a ba amsa ba kila an fahimta saboda ka abin da ya sani jawo na duk mutane su fahimci kadiyar da kyau su fahimci duniya idan ana fatawar duniya su fahimci ta da kyau lokacin da aka ce albani ya haidda littafin na hajjatun nabi ya ba da fatawar cewa babu ifiradi ko tamattu'i ko kirani sai da duniya sun kayuca ko ba haka ba aka nemi a hidda shi daga cikin ahalus sunna saboda ga hadisi ingantacce yunkiru hadithu aisha ta radiyallahu anha ko ba haka ba amma ba sun kwariyar ba ko ba haka ba amma da an kai khalfiya sai aka ga ba ma shi ba kamu ne ibnu kayyim ya gabace shi tun shekara ta bakwai bayan hijira kadiba zabil ma'ad littafin da mun kai so niyyar sawa wanda littafin da inda an sa shi ko zai wanke ma mutane wasu matsaloli da yawa da sun kawo mutane tsatsa zai ga bahasi ya yi bahasi kayyi mustaqim tawil wannan sun da ibn qayyim jauzi yayi sai yasa aka hidda ibn hazmi daga cikin tsauri an ka ce ashe ya yi daidai muwafaka ta ba tsauri na ba shi duk wanda ya yi aikin haji ya zo da hadaya amma ya kuskura ya tamattu'i fala hajja lahu bai zo da hadaya ba mi zai yi tamattu ya yi kira ya ce fala hajja lahu aka ce aka raba kan la'ifira ce la'ifira da fil islami an ka ce ka ibn hazm akwai tsauri <laughs> akwai tsauri kasan ku akwai tsauri ko ba haka ba shi yasa sai da ibn abdulbari a cikin tauhidi ya sha gubai a kadiyar daidai inda muke ya ce allah ya ji kan ibn abdulbari rahimahullah ta'ala ya ce ga hadisi ya inganta sai da ya kawo dukan ruwayoyin a fara da ruwayoyin da sun ka kawo shi karana a haramar nabi sallallahu alaihi wasallam karana ya kawo su duka tamattu ya kawo su duka ce to kuma duk hadisai sun inganta sannan mutum ya zo ya kore guda mi za mu dibi ne a cikin sunna eh wani na dawa ya kanuhi ibn hazm ce to me zai ce maka ne a sunna hadisi ya tabbata kuma ya kore shi ce ba a yi kan haka sai ya ce a hadisin ga na'isha Aisha ya tabbata mana abubuwan da zan faɗa ce mi al-ifradu ja'izun wal qiramu ja'izun والتمتع ha al الإفراد lifi'ilihi sallallahu alaihi wasallam Mun ji wadda ce sai da ya jerin su sannan ce duk wanda ya fi saboda ifradi ya yi saboda mi saboda abin da ya yi annabi ya yi wannan sai malamai albani ya yi mai raddi ya ce ya yi zaɓen tumun dare zaɓen tumun dare lalle ya jero kuma hadisan da ya jero duk akwai su kai laita da ya gama jero ya zaɓi masu yawan da masu yawan ya zaɓa da kila ma ya daidai kusan masu yawa ala kulli halin wannan kadiya kila kanta zan tsaya ga wannan bayani la'alla munasaba za ta samu a gaba kullum samu munasaba ta ifradi da kirani ta mutu ina nan mun san mun sun hajjatul wada a abulugul ma'ani na hada wata shekara shekaru goma sha da sun ka wuce an taba wannan karatu a city campus ko ba haka ba kuma ma'aikatar alhazi ta wannan lokaci ta tara aka ce a zo a yi muhadarori na kowa gabatas ni zo da wannan kaulin kuma kawalin ba karatu ne na zo da shi ba tambaya aka yi sai masu amsa tambayoyin suka kore kaulin cewa annabi ifradi yi kuma sannan wasu na bijirowa suna cewa to an ce babu wani walawi sai ifradi sai kirani ko tamattuni wani an shi laspika ya radadada da su ya ce duk yan bid'a na duk jahillai. duk jahillai na jahilan banza ya wawaci yan mai da shi da hasala ya kaba riga ta zanna hasalai duk ya gama da su to sai ni ganin haƙ amana ilmiya ta zan dole a yi bayani ko ba haka ba sai nin nemi cewa ina son a bani minti goma in dan ta'aliki game da tambayar da an kai to sai an ni ka ta'aliki game da wannan na cewa dukkan luka akwai su akwai sun ka ce ifradi akwai da sun ka ce tabattu akwai da sun ka ce kirani ne kuma kowannen su ba dai tsaya tsaya ki kauye har ya mutu ba da shiga kauye ne ba sannan kuma cikin manya-manyan da sun ka tafi kan cewa ana kirani sai ni zano mai waɗannan sahabbai ce ba ku masa sahabbai ba ka ce masa sahabbai ku yan bid'a yana yiwa ko ku ka ce musu jahilai sai dai ka ce ni jahili nake ban san sun yi ba ko kai ka jahili ba su a jahili ba yawwa amma ba ka ce musu jahilai Allah kalli da mai ba da amsa ya yi adalci sai ce duka ana yi ba shi kenan ba sai amsa gada masu dunununin karatu kai muna an ka ba da kaunuka a ce wannan mallan aka ɗauka Allah wacce aka ɗauka ce duk wanda ka ɗauka duk wanda ka ɗauka haka da ce kuma wal haqqu wahidun amma ya ruce da nace duk wanda ka ɗauka saboda ni saboda shi bai gano daidai madadin ya ce cigaba da karatu ko ban sani ba wallahi wata tahi daidai sai ce duk wanda ka ɗauka kaga ya ka dunununin kenan to wannan tassa har aka ce a yi rubutu kanta hannun rubuta wata muzakira kanta hannun ko makaranta kanta wani alakun da halin kalil daga cikin masu karatu sun ka fahimci al'amari wasu da yawa ba su fahimci wasu abubuwa ba hatta da masu kisikirinin harka wa'azi da yawa ba su fahimci kadiyar ba amma alhamdulillahi shekara ba ta biyu zuwa uku ba an ka dawo karatu ya kara shigowa wasu sun kai ta ganin cewa ashe sun yi kuskure sai fatawar wata dan sassafta sai an ka ce musu yan bid'a sai aka kama cewa duka ana yi ko ba haka ba ba har yanzu kan kaulin aka yi kuma muna son zaman lahiya ko yanzu kan ku zargan in zo wata rana an ka tambayi ce duka ana yi ko ba haka ba saboda na muku bayani ko ba haka ba in an ka ce duka ana yi to ku fahimci kadiyat ko ba haka ba duka ana yi kuma duka kaululuka akwai su ko ba haka amma kai wace kai ne da ita wannan kuma abu na daban a fahimci wannan sosai ala ga wata malam kana samu na hadisin ko mu tsaya awa guda ta yi daidai rigima a ciki amma karanta mana wa haddathani al malik wa haddathani al malik annahu sami'a ahl al ilm yaqulun من أهل بحج مفرد ثم بدا له أن يهل بعده بعمرة فليس له ذلك قال مالك وذلك الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا to don tun da kun ce a sashi bari in ja wuce kowa ya hidda fikihun da kai ne a saurara ku jiya wa haddathani an malikin a saurara annahu sami'a ahlal ilm imam malik ya ji masu ilimi ya yaquluna suna cewa man ahalla bi hajjin duk wanda farko hajji ya dauko da aikin hajji ya dauko kuma mufradin shi ɗaya dauko thumma badalahu sannan tabbayyana gare an yi hilla ba'dahu bi umra shi kara da umra falaysa lahu dhalika bai halatta ba bai halatta ba kuna yadda wanga fikihu ko ana iswa a ruhi tutu a citu ko to kala maliku wa dhalika alladhi adraktu alayhi ahlul ilmi bi baladina wannan shine iske masu ilimi a garin mu madina haka suka bada fatawa in dai ka fara aikin hajji to ba ka aza komi sama su kutal hadaya ka zo da hadaya ko baka zo da ita ba don kai ka san haka ko haka take ko to alhamdulillah wala ila da naza musaya mu tsaya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka tamboyi sun yawa malai